مسلم يا روتو أن اكتساب النبي لصفية كان اكتسابا بالدرجة الأولى شاديني النبي يوم يوم يوم نان صفية درجة تلايا في أتم سبودني أسرها أن هذه الجارية الجميلة إنما قد أسلم في سايم الصفية دهيا إن شيء مسلم نعم نموكو بغالي من المتا شيطان نساء يكيد أنه مشي كذلك ya zo ya mamaye annabi ma damal majlisu khaliyan min umar ibn al-khattab in dai gaba umar zai lallabo ya zo ya samu annabi ta wasa da abinsa وإن تكون نسبة قد رفعنا أصواتهن على رسول الله ما تنكي ويد النبي سنة تخرجوا هلا يا هلا يا أكم مزالا فلما دخل عمر عمر يشبو ليفعلوا تدرنا الإجابة فسك الإمام يفعل عمر كنا لا سنة فقوي سنبر أكيد النبي أنا تشعلي عمر لا دوا لا يفعل كم تشتشي بتكون ظلمه ibi tadarnal hijaba saboda Umar ya zo zuwa ƙarshen hadisi na a duba musulun fa zakarna hadisin zuhuri dama suna ya cikin zuhuri ne su zuhuri ne ta karkashin ruwaya ma'ana haza me ma'anar wannan jama'a shine annahunna kunna kashifatin ariyatin bi hadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam su kasance din farkake bugu na bin da nonuwa annabi na kashi annabi ina ta harbuwa hayaya haya shi da su duna an yazurahum bin tsawatar ba wai kuma bi wajibin wazifati manzo Allah na shiga ɗakunan mata kamar boso gashi yau ta fito daga bakin su a riwayar su suka kawo su da kansu masu ruwato bin su suka su ita wadda ake kai masa sharrin kanta annabi ya fito shi da matarsa suna farhaza suna shangoriya suna suna suna barakanci ah, haka ayoyi suka nuna mani daga baya umar ya cike cikin rataitayin sa shaitan yana san annabi yana hana shi yana bukari in kuka ga shaitan bai samu iko kan annabi ba umar ne zai kwace shi yana bukari shaitan in ya tarda annabi ba umar kusa irin wasan kuma da yake da annabi yana bukari inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake ta wannan masifa idan ganduje turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe abin da mu muka sani su baye game da annabi Muhammadu kuji mun san cewa Muhammadu basharun lakal bashar annabi Muhammadu mutum ne amma ba irin mutane ba bal huwa kal yaquti bainal hajar manzo Allah kaman dutsen zinare ne sauran mutane kuma duwatsu ne haka manzo Allah yake wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil gazali ya rasulullahi koda ka shiga halittun Allah tare da cewa kana cikin su to amma ai almiski daga cikin jinin barewa ake samun sa haka wani mawakin manzo Allah ya faɗa sannan abinda zai gwada maka annabi Muhammadu ba mutum ne irin ka ba kai annabi Muhammadu ba kaman annabawa irin sa bane a sayyidina Umar ya zo yana karantawa annabi a taura yana karantawa annabi a taura yan uwa a jinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi yana bata rai yana bata rai sai sahabbai suka lura suka ce Umaru kana ta karanta annabi a taura baka lura annabi baya so ba sai ya ce ya Rasulullahi baka so ne manzo Allah ya ce in zo muku da shari'an nan fara ta tsaftatacciya ka je kana dauko a taura kana karanta mun da wani injila manzo Allah ya ce lau kana Isa wa Musa ni ma wasi ahuma illa tibai da Musan da Isan suna nan basu isa su komai ba sai dai su bi wannan shine manzo Allah annabawa ma ba daidai suke da annabi Muhammadu ba ballanta naka ce dan gidan zinatu ka ce an harbe ka kai an harbe annabi ƙarya kake yi in mutum ya jawo shi yayi abin da zai ƙarya ne ba mu yadda ba gashi manzo Allah yana faɗa a hadisi ana lastu ka hayatikum ni ba mutum ne irin ku ba inji annabi fa mayu ma yut'imuni rabbi wa yusqini wa abitu indahu Allah ne yake ciyar da ni ya shayar da ni a gurin Allah nake kwana Sannan sai na Umaru yana ga manzo Allah yana cewa laqad balaga min fadilatika an ba saka Allahu akhiral anbiya'i wa hina zakaraka zakaraka awwalahum ya rasulullahi girman ka ya kai a gurin Allah kai ne karshen annabawa amma da Allah ya tashi lissafo annabawa masu manyan daraja kai ya fara kira wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa muse wa ise Allah yana tantance annabi Muhammadu a tsakanin annabawa ba gama garin mutane ba ma tsakanin annabawa ma Allah yana fifita manzo Allah kai kuma ka zo ka harɗe da wani rawani kamar shehu in an kashe na annaba ƙarya kake mun faɗa kai abin da zaka yi ba a kashe annabi ba tsinanne ne kai da ka gaya wa annaba haka